الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يبدأ كسابة أعتبر ودابيو لا ما فمي أشكاك الشباك إن شاء الله tambaya ta farko fadin Allah barkin sarki cikin suratul nur inda Allah yake cewa azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين me ake nufi da wannan ayar tarjamar ayar dai zahiri ita ce zani shi mazinaci la yanki fa illa zaniyatan bai aure face mazinaciya aw mushrikatan ko kuma mushrika Wa zaniyatu ita kuma mazinaciya la ha illa zanin aw mushrik babu mai auren ta face mazinaci ko mushriki wa hurrima zalika ala almu'minin kuma irin wannan tabiyar an haramta mu wannan shine fassarar zahirin ayar amma malaman tafsiri suna da tafsiri daban-daban da suka yi wa ayar mafi karshen tafsiri da aka shi ne yanki faɗin ba ana nufin aure ba ana nufin jima'i domin annika hulugatan huwal wasu nikahi a harshen larabci shine jima'i kenan azzani shi mazinaci la yankihu lokacin da yake zinarsa ba da kowa yake zina ba illa zaniya in mazinaci yake zina an gane ko ba sai ta yarda ba in ta yarda ita mai zite wazzaniyatu ita kuma mazinaciya la yankihuha ba kowa ke saduwa da ita ko jima'i da ita ba illa zalim face mazinaci aw mushrik ko kuma mushriki to irin wannan mummunar ɗabi'ar Allah ya ce wa hurri zalika 'ala muminin an haramta mu'minai <clears throat> akwai ayoyi da dama da suke fassara wannan wanda yake ma nuna cewa idan mutum kamamme ne to insha Allah zai auri mata miya. idan kuma mutum rikitacce ne zai auri rikitacciya alkhabisatu lilkhabisi walkhabisuna lilkhabisat wattayibatu lilkhabibina wattayibuna lilkhabibat wannan kuma cewa take yi mijinta ya take ta mata suna zuwa tafsirin ne ko na safe nan wata tana cewa mijinta ya take ta bayan ta haihu da sati biyu ita kuma ɗabi'arta tana daga cikin jinsin wa'anda idan suna shayarwa ba su yin jinin al'ada saboda haka ta yanzu ya za ta yi ta gari za ta kaddara da wata muna fata an gani za ta kaddara da wata tunda tsarki wata-wata yake zagowa al'ada ma wata-wata take zagewa kuma shi yasa Allah subhanahu wataala lokacin da ya bayanin iddar mutallaka a cikin suratul talaq sai ya yi tsokaci aka wannan ya ce wallahi ya isna من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والذي لم يحرد دواتي بتفارع حيلا با دواتي تظنت يا إساتا حيلا هر حيلا تهدو يجي ذكا عدو سيدي دعنا كدر واني دواتا فإتما وانا ذاتي كياسي أكوانا والله أعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يصلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق المال الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه إن كان قميصه الرحيم وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد دكا نمو جاس انتبت الله أمد وتنسلكي عندي كوم ولنا من مرتاد البركة شدة غوات رمضان hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara muna fatan Allah ɗauki sarki ya karbi ibadunmu kuma muna roƙonsa ya yassare mana ayyukan ibada da muka sa a gaba muna cikin tafsirin suratu yusuf a cikin ayoyi na ƙarshe da suka gabata mun yi bayani akan cewa annabi yusuf alaihi salam yana garin misra ayari sun zo sun sayar da shi ga wazirin sarkin misra waziri ya kira matarsa ya mata wasiya wannan yaron su kula da shi da kyau akirimi matuwa ki kyauta ta mazauninsa ɗakinsa ya zanto mai kyau abincinsa mai kyau tufafinsa mai kyau kuma ta karɓi wasiya annabi yusuf alaihi salam yana cikin vila yana girma a hankali har sai ya kai saurin lokacin da allah ɗauki sarki ya ba shi annabci da manzanci falamma balaga ashuddahu آتيناه حكما وعلما وكذلك shi ne. Karshen labar sai muka ce to a wannan gidan Allah ya sake kama masa wata jarraba jarrabawar da ta fi jarrabawar farko Allah yake cewa ita wannan matar zuraika kasance wani <clears throat> annabi yusuf alaihi salam kyakkyawan saurayi ne ya birnita. ta kuma ta yi ƙoƙarin ta yi lalaka da shi a lokacin da ta gama kin tsakanta baki daya ta kira annabi yusuf alaihi salam ta rufe kofa bayan kofa har zuwa lokacin da ta gabatar da kanta haikalar annabi yusuf bai yadda ba haka ne ko me ya ce kada ma'adala Allah ya kare ni daga irin wannan shari'a ba ni ba irin wannan shari'a bugu da ƙari zuwa rabbi ai mijin naki mai gida na a yi zaune zawjuki rabbi yi. yaushe zan ci amanarsa bayan ya riga kyautata zama na cikin gida Ta ci gaba da tafsirin Allah maɗaukin sarki yake cewa wadda kan hammat wannan hujjar da annabi yusuf alaihi salam ya bayar guda biyu hujja ta farko Allah baya son jira wannan ina neman kariya daga gare shi daga gare ki hujja ta biyu ki tuna ba mai gidanki mai gidana ne ya kyauta ta zama na a nan gidan ba zan ci amanarsa ba to bata gamsu ba tana ganin dole sai ta biya ta. Allah ya ce wa laqad hammat bihi Haƙiƙarin labari ita ta yi kuduri a cikin zuciyarsa haɗe da yunkuri ana fahimtar wannan da kyau wannan ayar ya kamata mu kusa ne sosai don yana daga cikin ayoyin da malamai suke baje kolinsu suke bayani me ake nufi da hammat bi me ake nufi da hamma ha shin hammat bi din shine hamma biha hammat na farko shine hamma na biyu to ita hammat bihi a hamma shine kudu ne cikin zuciya ta yi nufin wannan zina nufi ba ne wasa ba bugu da ƙari ta yi yunkuri ta yi yunkuri har ta so ta dake shi har ta bi shi da gudu har ta yada mai riga daga baya don da haka Allah madauki sarki ya kira suna wannan hammat bihi kuma anan yunkuri ne a bada kuduri ne tare da ne tare da yunkuri tare da aiki to Allah sai ya ce wa hamma biha shi ma annabi Yusuf alaihi salam sai ya kuduri cikin zuciyarsa me ya kudura annabi Yusuf alaihi salam shin ya yi kuduri ne cikin zuciyarsa shi ma zai afka mata a ma'azama to shi yasa tafsir wannan ayar ya wa malaman tafsir dama wahala ni ake nufi da hamma biya tabbas da annabi yusuf bai yi ba to tun da tabbas bai yi ba menene hamma biya shin shi ma yayi kuduri ne shi ma yayi yunkuri ne zahiri zahirin ayar ba gida shi bai yin guri ba hamma dai kudure na cikin zuci an ce yayi ibn jazari rahimahullahu ta'ala afwan abubakar al-jazairi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa aisaru tafasi. gudun kada ya danganta wa annabin Allah subhanahu wa ta'ala abin da bai dace ba sai ya kawo ni tafsiri ga wannan aya yake cewa wala kad hammat bihi haqiqatan lamari tayi yi yunkurin dukan sama akan dole sai yayi wannan abu wa hamma biha shi kuma annabi Yusuf alaihi salam garin kaucewa irin wannan sharri shi ma yayi yunkurin dukanta tunda yayi yayi yayi tabashi ba ta ba da me za ta rabu da shi da naushi wannan tafsirin abubakar aljazairi kenan kenan hammat bihi ay hammat bi darbihi li da'watihi ilayha wa hamma biha ay hamma bi darbiha li'annahu ya'ba ash-shar wal fahsha amma wannan tafsirin yawancin malamai ba su da shi ba duk da cewa yana ta kokarin kare annabin Allah da sai da shi ba ibn kathir rahimahullahu ta'ala sai ya ce walaqad hammat bihi tayi kudirin afka masa har ma tayi yunkurin tayi dinari shi wannan ba a shakka wannan wa hamma biha sai ya ce waɗansu malaman tafsiri sun ce annabi yusuf alaihi salam ya yi kuduri a cikin zuciyarsa ya aure ta a matsayin matarsa aure halal shi ma wannan tafsirin gaskiya ba za mu karɓa ba matar wani ce ba ta haka kawai annabin Allah zai auri matar wani kuma shi bawa ne ba a gidan ba kuma ba ta boss din sai a daular tafsiri da yi ba abu hayya babban malamin tafsiri ne yana da tafsiri al-bahrul shi ya kawo wani tafsiri mai inganci sosai a larabce wanda al'imamu shirinkirsai rahimahullahu ta'ala cikin azuwa'ul bayan fi izahar ƙor'ani da ƙor'an ya jinjina wannan tafsiri shi kuma mai yake cewa yana cewa annabi yusuf alaihi salam kwata-kwata ma shi bai ma niyyar ba bai wannan kudurin cikin zuciyarsa ba kuma alkur'ani da muke karantawa ne ya tabbatar da haka wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi ay laula an ra'a burhana rabbihi la hamma biha walakinahu lam yahim biha aslan afa jana ba wa hamma biha da annabi yusuf alaihi salam dan tsabar kyau da watan nan take da shi da zai yi yunkuri da zai kudu a cikin zuciyarsa shi ba cewar zai afta mata amma sai Allah ya nuna mai hujjarsa da burhaninsa yana ganin wannan hujjar sai sai bai wannan bai wannan kudu a cikin zuciyarsa ba kenan intafa an Yusuf alaihi salam anniyatu wal mubada bai yi wannan kudurin ma bai niyya zai yi ba ballantana kuma a ce ya afka cikin alfasha abu hayyan rahimahullahu ta'ala yake cewa a harshen larabci ya juzu tafaddumu aljawaba ala fi'il shar ya halarta idan kana da fi'ili wanda yake akwai sharadi a ciki da gabatar da jawabin sa kafin fi'ilin ya kuma abin da aka kira cikin aya launa an ra'a burhana rabbihi in ba domin ya ga hujjar mahaifinsa ba wanda shine fi'il shar yanzu na tambaye ku na ce ina jawabin ba ai ba a magana haka ya ce wallahi in ba don mun zo tasirin yau ba sai me dole akwai wani abu aiko to yanzu ka ce launa an ra'a burhana rabbihi in ba don ya ga hujjar ubangijinsa ba ina ina jawabi abin da yake gaba shine kazalika linasrifa anhu su ba zai taba zuwa zama jawabi ba kenan dole ka dawo baya kai riba jawabin mahdhuf dalla alayhi ma qablahu wa huwa qawluhu wa huwa qawluhu wa wahamma biha ay lawla an ra'a burhana rabbih la hamma biha kuma irin sa cikin alqur'ani mai girma na biya qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin fi jumla sharqiyya إن كنتم صادقين هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين في دعواكم فهاتوا برهانكم إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها كادت لتبدي به وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله wannan tafsirin gaskiya hankali na dauka sosai kuma al-Imam shinkiti rahimahullahu ta'ala shi ya rajjaha cewa shi ne ma'anar ayar duk da haka ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala duk wannan tafsirin da muka yi shi bai da shi ba bai yarda a ce hamma biha ya aure ta ba bai yarda a ce hamma biha laura an ra'a burhana rabbihi fata-fata ma bai ma kudurin cikin zuciyarsa ba ta shi ne tunaninsa tunaninsa shi ne walaƙad hammat bihi haƙiƙanin lamari ita ta yi yunƙuri kuma ta yi kudurin za ta afta masa wa hamma biha shi ma annabi yusuf alaihi salam ya yi irin wannan niyyar a cikin zuciyarsa niyyar cewar matan nan tana da kyau da zai sabe ta a yi ba laifi amma bai aikata ba amma wannan tunanin kamar yadda Allah ya ce ya ce ya faru a cikin zuciyarsa kuma sai ya ce kar mutum ya yi zaton cewa wannan tawaya ce ko kuma na ƙasu ne ga annabin Allah a cikin addini kai a harshen larabci ma idan aka ce hamma bi kaza idan mutum yayi kudure zai yi wani abu sai bai aikata shi ba kuma laifi ne zai samu laifi zai samu mai zai samu lada hadith ya inganta cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamila idan annabi yusuf alaihi salam hamma man hamma bi hadd sayyi'ati idan annabi yusuf alaihi salam hamma yayi wannan kudiri a cikin zuciyarsa amma kuma tsoron Allah da yake tare da shi sai ya hada shi me za a rubuta mishi lada yaushe mutum zai yi wannan ya samu laifi idan tare da wannan kudiri na cikin zuciya an samu yunkuri yadda matar ta yi sannan sai mutum ya samu laifi hadisi ya inganta cikin sahih bukhari da muslim hadisi abubakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan taqal muslimani bi sayfayhima idan musulmi guda biyu suka gamu da tukuban wannan da takobi wannan da takobi za ka yi juna sai manzo Allah ya ce fal qatilu wal maqtulu fi nar da wanda ya kashe da wanda aka kashe duka suna cikin wuta qultu ya rasulullah sai abu bakar ce ya rasulullah hadal qatil mun gane cewa shi wannan wanda ya kashe dan uwansa mai laifi ne zai shiga wuta fa ma balu maqtul shi kuma wanda aka kashe fa mai laifin sa da zai shiga wuta sai ce me innahu kana harisan ala qatl sahibihi yana da kudiri kuma yayin kuri zai kashe dan uwansa bai samu bari inda ya samu shi ma da ya kashe da aka hukunta shi aka ba shi laifi a kan yunkuri a kan ƙudiri da yunkuri duka mafarci wannan ba kuma ba laifi ba ne yanzu kana cikin azumi idan kana cikin azumi da rana shan ruwan sanyi ruwan haramu ne ko ba haramu ba in ka sha laifi ne ko ba laifi ba to sai aka kawo ruwan sanyi a gabanka kana kallon shi aka ga ba za in kishin ruwa sai zuciya ka saki gaba ka kai gaskiya zai sha wannan ruwa zai sha ruwan nan baka furta ba zuciyar ka ce jama'a baka sha ba za a ce kai laifi <laughs> idan baka sha ba za a rubuta maka da ko ba za a rubuta ba kai yunkurin za ka sha sai baka sha ba me za a rubuta maka lada bugu da ƙari hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi nafsaha ma lam ta'mal bihi aw ma lam ta'mal Allah ya yafe wa wannan al'umma duk wani laifin da kai tunaninsa a cikin zuciyarka ka raya tunanin cikin zuciyarka amma ba ka aikata ba kana zo ne kawai sun gama yana wucewa kawai su ke dinga tunanin ka wanda mace ko na samu sannan ma ya ci wuya a cikin zuciyarka ba ka yi ba za a rubuta maka laifi saboda haka shi ibnu qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala yana ganin cewa wa hamma biha yayi cikin zuciyarsa amma bai aikata ba kuma hujjoji a cikin alkur'ani mai girma da suke tabbatar cewa annabi yusuf alaihi salam bari'un bai taɓa yin zina ba kuma ba abin da ya shafi shi da suna nan ta kirka su za su kai guda tara a cikin wannan surar ma sai ka samu yawa waɗansu shaidun daga bakin shi karar kansa waɗansu shaidun daga bakin matar da ta so ta yi zina shi waɗansu shaidun daga bakin mijin matar waɗansu shaidun daga cikin danginta waɗansu shaidun ma Allah subhanahu wa ta'ala mu karanta su mu gani na farko shaida ta farko annabi yusuf alaihi salam lokacin da ta nemi shi da wadda sasha farko abin da ya shi ne mai ma'ada Allah innahu rabbi ahsana maswaya hujja ta farko kira wanda ya faɗi wannan zai jira a lokacin da ta biyo shi da gudu ya tsere ya je bakin kofa duk da aka bata bar shi ba ta kama rigar shi ta ba ta yaga lokacin da suka ga mai gidan ya taho zai gudu kuma mai ta ce ta riƙa mai wannan tuhuma da ma a wani al'ada da ahli kasuwa illa an a aw azabun alim kenan yana son yayi yi ta adanta a gidanka saboda ka dau mataki ne annabi Yusuf ya ce a lokacin hiya rawadatni an nafsi ita ce fa take dai bara da shari sheda ta biyu shaida ta uku annabi yusuf alaihi salam lokacin da matan gari suka matsa mai dole kawai sai ya wuri abu me ya yace rabbi sinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ya allah gwara ka kai ni kurkuku ita zama na a can akan yi wannan alfasha wanda yi wannan maganar zai aikata alfasha na hudu ita kanta matar daga ba da zuzu ta su ba sai su ba take cewa ana rawartuhu an nafsihi fasta'qam ni da da kai na na nemi na yana za ta rishi amma ya na biyar inda take cewa al'ana hasal haq ana rawatuhu an nafsihi wa innahu lamina sadiqin yanzu da gaskiya ta bayyana ni nake neman shi da lalaci amma shi kam yana da cikin mutane masu gaskiya na bakwai hujja daga bakin mijinta a lokacin da aka kawo shi ne gane kuma ce haza min kai kunna wannan babu ruwan annabi yusuf wannan irin makircin ku na mata inda kai da kunna abu lalle makircin ku da girma yake yusuf kai annabi yusuf a ariban hala kai haku kai watsi da wannan magana kar ka yada sai ya fuskance ta ita kuma wastaghfiri li dhanbiki ki nemi gafara a wajen a wajen ki nemi gafara a wajen mijinki A wajen Allah ai kama ba zai ma ba jai wannan ba musulmi ba bai da tauhidi bai da musulunci in yi laifi da gafara zai nema istaghfiri li dhanbiki min zawjiki innaki kunti min al-khasirin kin yi kuskure babba shaida daga cikin danginta wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى تميصه قد من دبر قال إن إن إنه من كيد كنا إن كيد كنا عظيم شيدا daga matan gari ba ta daya lokacin da aka kira annabi Yusuf aka kira annabi Yusuf alaihi salam a lokacin da aka kira shi daga prison ya fito yace shi ne zai fito ba ba mu zo gurin eh kamar da aka ce fito kwanan ba ja ni ba zo fito ba wannan sai annabi Yusuf ai Eh? ya ce a koma a koma gudun sarkin garin misra ma ba balin niswatin lati kafana idiyarunna inda rabbi bi kai da hinna ali to lokacin shi sarkin ya kara mata ma kafbu kunna izrabatun na yusufa a nafsi me yasa kuka nemi goyon alata da shi kunna hasha lillah ba a alaihi min su ba mu taba da annabi yusuf da wani laifi ba sun yi shaida ko ba su yi shaida ba shaida daga Allah Allah yace kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha'a innahu min ibadina al mukhlasin al-imam az-zamakhshari rahimahullahu ta'ala cikin tafsirin da ma'alimul ghaib yake cewa a cikin wannan aya Allah ya warke annabi Yusuf alaihi salam wanka hudu wanka na farko ya ce ka zalika li nasrifa an su'a Allah ya Allah ya ce mu mu za mu kawar wa annabi Yusuf alaihi salam da duk wani abin da yake asu ne malamai suka ce asu huwa muqaddimatu zina min qablatin aw lamsatin aw ma shahaba shabaha dai duk abin da yake mafarin zina da shine asu sun ta tabawa da nufin jin daɗi magana da nufin jin daɗi Allah ya ce mun kawar maka da abu na farko ke wal fahsha mun kawar masa da ba shi ba zina in ji Allah abu na uku Allah ya ce innahu min ibadina lalle annabi Yusuf alaihi salam yana da cikin bayin yana da cikin bayin Allah ya danganta shi da gare shi shi bawon Allah menene siffofin bayin Allah idan ka koma cikin suratul furqan wa ibadur rahmani الذين يمشون على الأرض هونا أنجلة تقول زائفه خرزوا الجزورة والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا والذين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا به صفة تباين الله sai Allah ce innahu min ibadina tunda shi ba mu aka ba shi ba karshe sai Allah ya ce al-mukhlasin yana da cikin zababbun Allah Allah ne ya zabe shi akwai qira'a innahu min ibadina al-mukhlasin shi annabi Yusuf alaihi salam ne ikrari duk abin da yake da Allah kawai karshe shaidar ga shaidar kowa ya gama shaida aiko to shaidan ma ya yi shaida cewar annabi yusuf alaihi salam ba roshi da zina shaidan ma haka ai shaidan ya yi rantsuwa ya ce ta ya batar da kowa ko ya ce fa bi izzatika la ughwiyannahu ajma'in na rantsa da buwayar ka Allah sai na batar da bayan ka baki daya a nan wurin sai ya tugiya sai ce illa ibadaka منهم المخلصين شيء بارين كا وعندك الزابيش النبي يوسف قال لا يا زابيش كبر زابيش كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين كنا شيطان ما يدي أجينا سألني الإمام الزمخشري آه، الإمام فخر الدين الرازي a cikin ma'alimin rai yake cewa waɗansu jahilan da ba su sani ba suke danganta wa annabi yusuf a alaihi salam zina domin an samu masu danganta masa zina a cikin tafsir ba za ka samu akwai tafsirin al'imamu suyuti addur al-mansur fi tafsiri bil masu. a ciki ya koro riwayoyi da yawa amma dukkan su isra'iliyat a yanzu mun gane menene isra'iliya ko riwayoyin na Isra'iliya suna tabbatar cewa a lokacin da ta yi ado ta zo ta kwanta kan zuru ta kira annabi yusuf alaihi salam wa hamma biha annabi yusuf alaihi salam ya yi kuduri kuma ya yi mai yunkurinsa sai suka ce sai ya faɗi wannan sa sai ya hau kan gado har sai da ya daidaitu a kan cikin guda biyu to a nan ne Allah ya nuna masa hujjarsa da burhanarsa wata riwaya sai ta ce sai ya ji kira daga sama wai mala'ika jibril ne ya zo cikin siffar mahaifinsa annabi yaqub alaihi salam yake ce masa kullum karka aikata wannan wata riwaya tana nuna cewa ya ga surar annabi yaqub alaihi salam yana cizan yatsarsa cewar kai da annabi yusuf za ka shiga cikin wannan hali sai ya tsorata daga nan sai sha'awar jikinsa kawai kan kida ta suka tattaru suka fita ta har ta haita karkashin yaron hannunsa wata riwaya tana cewa kiran da aka yi masa sai aka ce masa kada ka zanta kamar tsuntsu wanda yake yana da ainihin gashin jiki amma duk lokacin da ya je zina sai gashin baki ya fita sai ya tsorata sai ya bai ya gudu zai fita ta bakin kufa sannan da mai gida shi ne fakhruddin razi yake cewa waɗansu jahilai da basu sani ba suke danganta wa annabi yusuf a alaihi salam zina ɗaya biyu ne ko su kasance masu bin shari'ar Allah masu tsoron Allah ko su kasance masu bin shaidan almajirai shaidan idan mutanen Allah ne da gaske to Allah ya shaida a akan annabi Yusuf kazalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlas idan almajirai shaidan ne to shi ma shaidan ya shaida illa ibadaka minhum al-mukhlasin saboda haka sirina shi ne babban malami a imamu shekar sai rahimahullahu ta'ala yake cewa su ba masu tsoron Allah bane su kuma ba almajirai shaidan bane amma shaidanu ne almajiransu an gane ko shaidanu ne almajiransu ala hadda kauli sha'ir wa kuntum ra'an من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي sun yi graduated daga makarantar shekar har ma shekar ya zo gaban su kuma yana karatu Allah ya kiyaye ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان به لولا أن رأى برهانه به شيء ما النبي يوسف عليه السلام da zai yi yunkurin afisa masa amma zai yi ba domin ne domin ya ga hujjar mahalicinsa abdullahi bin da Jallahu anhu ya rajjaha cewa hujjar da annabi a Alayhi salaam ya gani Shi ne surar annabi a akan mahaifinsa Alayhi salaam. kawai sai ya ga surar asaba yana ce zan ya tsatsa daga nan kawai sai ya gane cewa akwai damuwa wasu malamai suka ce a burhanu rabbihi yana ɗaga kai saboda haka kawai kama sai ga an sai ga an rubuta wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah yace kazalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha'a innahu min ibadina al-mukhlasin lallai annabi Yusuf mun kare shi daga fadawa cikin zina ne domin mu tabbatar cewa mun kawar da shi daga dukkan wani abin da yake mummuna wal fahsha ko kuma aikin zina innahu lallai shi annabi yusuf min ibadin yana da cikin bayan mu na kwarai al-mukhlasin wanda muka zabe shi ya isa ko zan kala ya lokaci ya ce ba eh ba tsaya nan ba da kwa eh, ka san abin a hankali a hankali ake diba na an diba da yawa sai a shirya ya bangi da Allah ya kusa mu dace بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina fata da ya saka wannan da alheri mu ma da muka halarci karatun na fata Allah ya kashe mana da alheri da uwa kamar yadda ya eh, tashi tashi ne don kusan da cewa akwai kujeru da aka tanada wanda ake so a dinga ajiye su a nan saboda tijai daga cikin wanda muke ganin girmansu wanda allah wasu suna da damuwa a kafa su wajen natsuwa to don haka za mu tanadi kujerun ma suna nan wato sanarwan saboda galibi akan yi sallan

insha Allah ina fata an fahimci sabona yau kuma an yi kun da ta ba shigo da ta da ta za a da wani abin da ake nufi gobe wannan gurin da wancan gurin baki da za a cika da kuɗi don da zama da